أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله أكبر إن الذين آمنوا للي ودن سكي إيماني بالله ربا سبحانه وتعالى وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ورسولا wa amilu salihat suka yi ayyuka na gargaru suka yi mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsarkake ayyukansu ga Allah jalla jalaluhu albishir sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda tabbas Allah ta'ala zai sanya tsaban soyayya a zukatan halittinsa game da waɗannan irin bayan Allah jama'a musulmi bishara ce babba ga duk masu imanin gaskiya da aiki na ba imani a zuci take ko yake idan ka ɗauki zuciyarka ka miƙa ma Allah ka yi imani da ikhlasi ka boya da kyawawan aiki wa yake mallakan zukatan bayi Allah inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'i rahmani yuqallibuha kayfa yasha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zukatan 'ya'yan adam karankata kaf suna tsakanin yatsu biyu na Allah jalla jalaluhu yana juya ta yadda ya so to in ka ɗauki zuciyarka ka mai da ita ga Allah ka yi imani da Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa ka yi aiki bisa ɗabi'ar imani to Allah zai karkato da zukatan halitta duk soka ka ba da kaɗan an ba ka mai yawa haka Allah yake baiwarsa haka Allah yake rahamarsa haka Allah yake falalarsa ku dubi wani sahihin hadisi nan wanda abu huraira ya ruwaito shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza ahabba abda da'a jibril fa qala يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يوضأ له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبده دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبجد فلانا فأبجده قال فيبجده جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبجد فلانا فأبجدوه قال فيبجده أهل السماء حتى يودأ له البغضاء في الأرض Allahu akbar hadisi ne sahihi Imam ahmad ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas idan allah ya bawa sai ya kira jibrilu alaihi salam ya ce ya jibrilu wani ina san shi in allah ya so ka aika gama Iza ni minka alwudda da kullu hayyinun فكل الذي فوق التراب فراب فسامي يدن الله وانا دوانا سوء سوء مي domin duk wanda ke kan ƙasa-ƙasa zai koma don ƙasa ya ce ba na son ka ƙaryen shi ma ya ce ba ya son ka kamar yadda hadisin ya yake nuna sannan jibrilu a ce masa kai ma ka so shi sai mala'ika jibrilu ya so wannan bawa ko bai daga nan Allah sai ya ba da umarni jibirili ya yi shela a sararin samaniya ya kira duk halittar da ke sama inna Allah hibbu fulanan fa'a Allah na son wani dan wani da wance ‘yan wani kuma duk halittar da ke sama ku so shi sai Allah ya dasa sana. wannan bawa a zukatan halittar Allah karan kata kaf da ke samaniya fa yuhibbuhu ahlus sama duk halittar sama sai su so Sun mayu yudau lahu alqabul fil ardi daga nan Allah subhanahu wata'ala sai ya sa masa yadda kowa na son gane shi kowa na son yi mu'amala da shi haka ɗabi'ar imani take baka taba ganin mutum ba labarin shi kake bi saboda imani shi da takawarsa da alhairinsa wanda aka ce maka gashi sai ka ji ka ruga da gudu kana ina yi gane shi ma kake so saboda mai Allah ya sa masa kabo imani da aiki na gari wani kudi za ka iya sayan wannan kaunar domin in ka dubi alaƙan ƙauna na ɗan adam ɗabi'i kusan abubuwa uku ke haɗa mu ƙaraba ko? ƙaraba abu na ɗaya dangantakanka da mutum ɗanka ne sai ka ji kana son ko da a sharari ne ko ba haka ba ne ka zaunar da shi ka gaya masa baki ka tasa masa bari kai masa nasiha kai irtade shi kai taujihi shi har yanzu dai yana nan a ranka ko bai bi ba ɗaya kenan na biyu almasalih idan kun dace akan wata maslaha manufanku akan ta ɗaya ne sai ka ga ɗan siyasa a fatin nan ba wanda yake so sai ɗan siyasa yake kuma komin lalacewanci misali ka haɗa su duniyawiya saboda haka za mu haɗu ne mu cimma manufanmu ta rayuwa sai ka ga ƙauna ta shiga abu na biyu kenan abu na uku sadaka abota amintaka to wannan baka san shi ba bai san ka ba amma da ka gan shi da ma sufansa kawai yanzu da wani zai shigo masallacin nan da sufa duk na imani sai ka ji kana son shi wanda da ba ku taba haduwa a wajen hidiman imani ba rannan kawai sai kawai waya ka gan shi a sahu sai ka ji kana kaunar shi me yasa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ود آبا مدرا كونا wanda ba yaudara a ciki kuma bai boyewa shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga mumini ka ji kana son sa ka ce wani ina ina son ka kai kuma in an gaya maka haka kake ahabbaka Allahu a ahabbtani fi Allah ya sa maka Allah ya so ka ya kaunace ka wanda ka so ni saboda shi a ɗaya hannu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ta'ala ya ƙiye fushi da bawa sai ya kira jibrilu ya jibrilu ina fushi da wani ka yi fushi da shi ya ce sai jibrilu ya yi yekuwa ya shela a sararin samaniya allah na fushi da wani ku yi fushi da shi su a ce tsinan ne mala'ikun nan masu tsarkin baki daga nan jibrilu ya fushi da shi ahalin sama sun yi fushi da shi فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض sai kuma a sanya masa ki a doron ƙasa kowa na kyaman shi yana fushi da shi bai san shi aka fi mumini mai aiki na ƙwarai kenan kafiri ko jajiri mai mummunan aiki shi yasa sai ka ga wani ya shiga haɗarin da ba a taɓa shiga an fita ba sai Allah ya fidda shi saboda Allah ya sa soyayyarsa kamar yadda na faɗi ran nan sai bukatan kumurci ya gamu wanda zai lakwame ka ya haɗe kai zai ka zo ka zauna a kan shi kana ɗan wasa kana buga kan ya gamo ne haka tuntune ne sai ka zauna ka samu kujera kan nashi da zai sami ka zai ka rinka wasa da shi baka sani ba kana bugawa kuma ka gama bugun shi tas ba zai motsa ba Allah ba zai ba shi ikon ya taba ka ba sai dai ya ce Allah kiyaye mana kai Allah ya kare mana kai kana tashi ya ce a sauka lafiya a sauka lafiya a sauka lafiya kawo wayo ka sai ka ka tsalle ka yanka ihu Allah ya kare ka saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yace hatta kifi a cikin ruwa za ta zo soyayya gare ka jama'an musulmi shi yasa aka yi amfani sai ya ja'alu lahum rahman domin ba ka da abin biyan wannan sai dai Allah mai rahama ne ya baka shi rahmaniya ce ta Allah jalla jalaluhu Allah ka amince mana ka ga maji ga tajirai wanda suka walakanta muminai idan mun tuna ayoyin baya to ga irin abin da Allah yake ma masu imani Allah ka amintar da mu fa inna ma yassarnahu bi بلسانك لتبشر bihi لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما حقيقة من قسي اللمري كوى يسرناه بلسانك mun sauƙaƙe maka alƙur'anin nan ne da harshenka yani da yaranka yani bindigar aramiya ina an zana ku ƙur'anin aramiya saboda fasahan harshen da zalaƙar harshen da balagar harshen kuma harshe ne mai ijazi ya haɗu da ijazi don haka alƙur'ani ne arabi ba a gani ba subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min tsawon sura ko aya in dai mala'ika zai masa wahayi nan take zai ɗauke kuma duk sanda yake so zai karanta shi daidai da yadda mala'ika ya karanta masa إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر mu'jiza na alkur'ani sai ka ga ɗan shekara goma ko wani abu mai kama da haka ya fi amma da za a baka littafin ahadari a ce ka haddace sai a yi ta fama ba zai hadisu ba domin zancen dan adam ne akwai wahala zancen allah akwai sauki mahakuzin fi sudur ƙur'an taskira ce don ya kama mana shi ya zanci sama ya zan wa'azi ولقد يسمنا القرآن للذكر فهل من مدكر سيدي كما القرآن ينادى وانا أبو دادا هو من هدنك إن كولا تنتاج زي وكيدك إن كبشت زي بكا ba kaman zance ne kawai in ka haddace ba sai ka ɗaure shi da karatu kullum in ka kyale shi zai rabu da kai litubashshira bihi almuttaqin mun saukake shi gare ka domin ka yi bishara ga masu taƙawa. wanda suka amsa kira suka bi Allah ta'ala suka yi da'a ga manzansa suka saba ma shaidan da 'yan kazaginsa domin kalmar takawa أن يجدك الله حيث أمرك وأن يبقدك حيث نهاك duk inda Allah yake so ka kasance da yadda yake so ka kasance a ganka a nan kuma a haka duk inda Allah bai so ka je kuma da yanayin da bai so ka kasance kada a same ka a haka takawa ke intifalul awani wa cikin nawahi wa tunzira bihi qauman ludda yi gangadi da alkur'ani nan ga mutane waɗanda suke masu tsananin kafici da kiyayya ga addinin Allah hajirai na ƙarfi ai masa gargadi akwai wuta tana jiran wanda duk ya fajirci kamar yadda aka ce a yi bishara ga muttaqin akwai aljanna ga duk wanda ya yi tsara jama'a musulmi wato ɗa'a ga allah rahama ce in allah ya zaɓe ka amma ita rayuwar gaba ɗaya ta gaji faranniya da tsawainiya da walhalhalu to ka wahala ma a kan hanyar allah ka ci nasara in ka wahala a kan shaidan ka taɗi allah na da hanyarsa shaidan yana da nashi Allah ya ce kai ta du'a'i ihdinas siratal mustaqim wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibun shaidan ta sa hanyar an ce kul kakkabi wala tattabi'u khutuwati shaytan shi habbarin sawun sa yake dan ka taka wai kai ya bace hanyar taka kakka bata hanya to da ka bi da ka bata to kuma kamar yadda aka yi bisharin aljanna ga wanda suka bi Allah haka ake gargadi akwai wuta ga wanda suka ke Allah wanne kaga za ka yi Allah ka samu a kan ɗaya ga aya ta ƙarshen sura yau wa kama alakana qablahum min qarn hal tuhissu minhum min hadina aw sama lahum rikba ba. akbar wa kam ahlakna qablahum min qarnin waɗancan kafirai da suka yi maka maganganu munana alasa muna tare da ayoyi ka gaya musu. ba su ne faru ba da yawa al'umma mabambanta a ƙarni daban-daban sun ƙaryata annabawa sun nemi cin zarafinsu mun hallaka su ina dawa? فثمود الذين جابوا الصحم بالواد إنا آداوا إرم ذات الإماد فهل ترى لهم من باقية لا من أين إنا فرعون ذو الأوتاد ألا يا هذا فيك الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب أي ألوان العذاب za ka ce inna da labil mirsad ubangijinka na madakata bai fasa ba in baka fasa ba in kalman nan da akan ce dan halatta fasa wa kam na qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahad kana jin motsin ɗayansu alkur'ani akwai ijazi kaga kalmar tehistu Ta ji duk kalmar da za ka saka a mafafinta da an ce halittara min min ahad ko kusa da wannan kalmar ba ba domin ihisa shi'ur ne shi'ur kuma kana yi ne a jikin ɗan adam da abubuwa biyar ido kunni hanci nawa kenan baki hannu ko makaho ya taba da cewa ne ne wannan ya shafa ne sai ya ji sufan mutum hassa ka bi anna amama ku insan ko ka gani a'a bawan Allah ina zaka ka wuce kin gan bako ko ka ji ko ko ka ɗanɗana Kada duk kalman ta haɗa ba za ka iya ganin su ba ko kana iya ganin su to kana jin su ko kana jin ƙanshin su ka san kun shaƙo da mutum ko rigarsa aka kawo sai ka gane rigar shi ta ƙanshin shi kamar yadda ya aqub alaihi salam nesa ayami take take inni la ajidu riha yusuf laula an tafannidun qalu ya abana innaka lati dalalika alqadim iska ya bugo har ya ji kanshin rigan Ka kaga shakuwancin ma yana yaro kila matarka ta taba ɗaukar rigan ka ta ce wallahi ka nake ji a ciki ina gaya muku ala ta taba ba ne na sai ya ga baki kuke yi to duka waɗannan abubuwa ba wanda za ka iya jin alaman gasu sun wuce sai ambatansu na na ya ambaci sarakunan zazzau ya ce sun wuce sai ambatansu da masu kudinsu sai tunanin arzikinsu can adansu da can hawarsu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuri yadda sun bari ba sai ke wani da in yi hawa haɓa aina kuwa al'ada ya zama haɓar kaya a ce wani yana yaro ai ɗan kwalita ne sarkin samari jikan shi aka gani aka ce ba ku san kakan shi bane ai kakai ki idan ya sa malin malin ya kashe kule wayo Allah na aina huwa التفت minhum min ahad aw tasma'u lahum ركبا ko kana jin koda wani karamin sauti shine rikiza a sautin khati kana jin wani dan motsi ko yaya ne na su akhazahum rabbuka akhza azizun muqtadir ba ko daya Allah mai kamu kamu na karfi akan anne ya mauje kenan ka yi hakuri kamar lallashi ake ma manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ka yi hakuri duk abin da suke aikatawa da munanan zartutukan da suke yi akwai ranar ƙin dillanci za mu hallaka su kamar yadda muka hallaka waɗanda suka gabace su a ku kuma khairun min ƙula'ikun an lakum bara'atun fi zubur alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin na fa'alu yau ma irin للمكذبين wannan ita ce ƙarshen suratun maryam alkhairan da ke ciki allah ka haɗa mu akai. da abin da aka yi mana faɗa allah ka nisanta mu barin aikata shi ta karantar da mu abubuwa da dama a tun daga ƙistoshi zuwa tauhidin allah ɗaya ne bai da ta. zuwa kuma ba mai cin nasara ya karko mai kyau ya yi karfe mai kyau sai mai imani da aiki na kwarai na hmm. hmm. wajibi san juna dole sai bayan ba imani إنما المؤمنون إخوة هكذا القرآن قد علمنا أن نرى الأمة أما وأبا kuma mu soma kanmu mu soma ‘yan uwanmu abinda muke son kanmu alamun kauna ta hakika ke la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kuma mu zan ɗaya masu taimakon junanmu matsalin mu'umini na fi tawadihim wa ta'afufihim wa ta'afumihim ka matsalin jasadil wahi idza shaka minhu udhun da lahu sa'irul jasadi bil kuma was sahab misalin mu'minai duk inda muke a wajen ƙaunar juna da jin ƙan juna da nuna rahama ga juna kamar gangan jiki ɗaya ne lokacin da wata gaba ta sami matsalar rashin lafiya gaba ɗayan gangan jiki sai ya dumi zazzabi ya kama shi ido ya kasa bacci amma kana farin ciki fitina ta samu ɗan uwanka kai ba ka da imanin da Allah yake so kana bakin ciki rahama ya zo ga ɗan uwarka baka samu imanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ba a ɗan bubuta ga shugabana Allah ka shiryar da mu a gabanmu ga surata tsaha surata ce makiya kuma sura ce wadda za ta nuna mana addinin musulunci addini ne mai sauƙi ba a saukar da alkur'ani domin mu wahala ba tana da kyakkyawan alaƙa da surar da ta gabata musamman in ka dubi ƙarshen wannan sura aya ta kusa da ƙarshe fa inna ma yassarnahu bilisanik litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda ka kuma dubi aya biyu ta wannan sura ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ka ga alakan na da ƙarfi za a ba mu kistoshi musamman ta annabi Musa domin wata hikima ta ubangiji da mu'ujizan qur'ani da in Allah ya kawo mu za mu yi bayani Allah ka amintar da mu malam bismillah suratu taha مكية وحيميعة وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم saha harafi ne guda biyu cikin harufan da Allah kan buɗe alƙur'ani da su kamar yadda ya gabata cikakken me ake nufi Allah kawai ya sani ana ƙalubalantar duk mai mutu da alƙur'ani da irin waɗannan haruffa aka rubuta shi in ka ce sana'ar ɗan adam ne abin da ɗan adam ya yi ɗan adam na iya yi bismillah ka kawo kwace shi ƙarya ba mai iya kawowa to a sallama a miƙa wuya a yi aiki da abin da ke cikinsa domin daga Allah ne jalla jalari ta'ala ya ce ma an zarna alaikal ƙur'ana li ba mu saukar maka da wannan alƙur'ani don ka wahala ya zama maka alaka kai ba kun ga wannan ayar akwai abubuwa da yawa cikinta amma za mu takaita a mahanga kaɗan don mu ci gaba sababin nuzul ana cewa kajirai irin su abu jihar irin su alwalidu bin mugira da ire-iren su manya-manyan sun wota waga suka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ma raka illa wa kad ashqaita nafsaka bi hadhihi dawa da Allah ka hutar da kanka kana wahalar da kanka akan wayo kai kana da'awa ka bari ka huta kai ma kai shagali Allah ya ce tsawa shi yasa wasu malamai suke cewa suna ne daga cikin sunanakin zan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba hadisi sahihi da ya kawo wannan akwai ruwayoyi masu rauni na kau da kai ne daga gare su aka ce ma an zanna alaikal qur'ana litashqa mabi da su ba mu saukar maka da alkur'ani don ka wahala ba dazu-dazu muka ce allah ya saukake alkur'ani da yaranka da tubashira bihil mutafin. don kai mamuminai bishara amma fajirai fasikai kafirai su kai masu gargadi akwai wutar jahannama mahanga ta farko mu sani addini in ya zo daga Allah yakan zo ya samu mutane ne akan wata hanya ta rayuwa hanyar na ta rayuwa sun riga sun saba da ita sai addini ya ce kaza da kaza da kazan nan da kuka saba kuna son yin shi daga yau ku daina ku daina hani kenan sannan a zarafi guda ya ce kaza da kaza da kaza da kaza dole ku yi shi don abin ya fito fili musulunci ya zo ana cin kasuwan ƙabilanci shi yasa larabawa ma ana kulli nizama gairar nizamul ƙabila a shiraki wal ƙabila ban tsantsabaran ƙabilanci ne ba su da tsari na shugabanci na bincika sai dai tsari na shugabancin 'yan ƙabila za ƙabila ba. kuma a abin da bai taka tara ya karya ba sai a shekara arba'in ana yaki tsakanin waccan kabila da kabila kuma in ɗan kabila ya zo ya ga ana faɗa da ɗan kabilarsa bai tambayan meye dalili zai rufa ma ɗan uwansa ne a yaƙi ɗayan kuma ko da sun kama hanyar ɓata ne da cuta da zalunci sai ya goyi baya wa ma ana illa min guzayyata in ga wadda waitu wa in tafi guzayyata amshadu sannan wauta da aiki na jahilci da wawanci alfahari da shi suke yi alala ya ci halan ahadun alaina fa na jihalu fauka jihalin jahilina a shagiya a yi zina a yi alfahari da an a kashe mai rauni a zalince shi a yi alfahari da an yi addinin musulunci ya zo ya samu waɗannan abubuwa mutum ya auri mata ɗari mace ta yi zina da mata hamsin kafin ta yi aure in ta yi ciki ta haihu sai a tara duk waɗannan mutane hamsin ɗin tana kallon su ɗaya tsawayen ɗaya mazan da suka yi zina da ita wanda ta san sun cimma juna daidai sai ta ce ga mai ɗan can shi nan sauran sai su tashi suna kakkaɗe riga shi ne mijin aure ya kullu haka aka same su in miji ya mutu ɗa sai ya gaji matar ya gaji matan uban shi ko kuma ya hana ta aure sai dai a biya shi kaga ta zama haja kayan gado misali nake son na kawo da musulunci ya zo ya ce ba zina duk mazinaci yana jin daɗin aikin da yake yi yana sha'awa ba zai so ka hana shi ba ba zalunci ba saba alkawali ba kaza ba kaza abu ne mai nauyi a wajen mugu sai ka tashi ka yi tsalla lokaci kaza sai ka yi azumi lokaci kaza sai ka tsara kaza sai ka yi kaza ba abu ne mai sauƙi ba abun wanda bai da imani saboda haka sai yi suka ga a ai annabi wahalar da kanshi yake yi kawai ka daina wannan wahalan kuma wai haka ce mu zo mu yi mu zo mu yi a kan me a me yasa suka ce haka saboda su ma ai suna bauta ko ba sa yi amma wa suke bauta ma ta da uzama nata da sauran gumaka tasu bautar ta san zuciya ce me ka'idar bautar eh ina kundin da aka ce ga yanda za ku yi ina umarni ina hani ina dole ina haram sai da suke so suke yi don haka sai suna ganin wanda ya bi musulunci an hana shi kaza an hana shi kaza an hana shi kaza dole sai ya yi kaza dole sai da kudin shi ma a ce sai ya fitar da ɗaya bisa arba'in wannan za mu koma gida wani bawan allah yake ban bayani wani mai kudi ne aka ce ya yi zakka da ya lissafa abin da zai zakka ya gani sai ce wallahi ba zan iya ba ga dai miliyan kaza a raba ma talakawa amma ba zai iya ba da ɗaya bisa arba'in ba jama'a musulmi sai suka ga cewa to ai kai wahala kake yi ka dawo kawai ka huta to in ka duba mahanga ta biyu mu musulmi mu musulmi muna da gaya da hadafi wancan hadafin namu target mu ba za mu same ta ba sai mun bi ta wannan hanya bautan wane Allah subhanahu wata'ala menene hadafinmu mu samu yaddan Allah ya ba mu gidan aljanna su da suke wannan bautar tasu kawai sun ɗauke ta ne nishaɗi babu gaya babu hadafi saboda haka ashe akwai bambanci nesa ba kusa ba abinda suke ganin wahala ce mu agunmu daɗi ne abinda suke ganin tsanani ne agun musulmi asama ce don haka in yayi sallah sai ka ji hankalin shi ya kwanta in sallah ta kuce masa sai hankalin shi ya tashi saboda imanin akwai sakamako mai kyau ga wanda ya yi ɗa'a. to kwa raba ni da abin yake na samu sukuni da natsuwa ku kai ni a abin da ba ni da sukuni da natsuwa a kai haka ba zai yi ba sannan an sami tsokana a yau ma ba jiya ba cewa au kamar orientalist kuna sukan yi rubuce-rubuce a wannan fage ta ce to ai ga shi nan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma na zarge shi ma an zalna alaikal ƙur'ana litashka wai zargi ne sai su amfani da irin wannan ayoyi abasa wa tawalla an ja ja'ahu al'ama duk suna rubuce rubuce a kai ko la'allaka bashi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi hadith asafa sai aka yi nan Allah ma na zarge shi sun manta ko kuma san zuciya ya rufe yanan idansu kaddara zargi ne wanda ba zargi ne ba kaddara gyara aka yi masa kaddara duk abin da za ka kaddara wane ne ya gaya masa wa ya zange shi wa ya gyara masa shi wane ne bawan Allah bawan Allah ya isa ya isa bisa kaddarawa ne bisa kaddarawa ne sannan inda suna da hankali da irin waɗannan ayoyin zai sa su yi imani kamar yaya wane ne manzan Allah ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba ba shi suka ce ana zargi ba wa ke kawo wahayin ne bayani in Allah ya saukarwa ke kawowa ya bayani to saboda Allah wanda bai iya ɓoye abinda aka ce don me kai ba ya yi ƙarya a abin da yake aka yabe shi kila kun fahimce ni ashe hujja ne a kansu ma in dai har za a ce ka yi kaza kuma abin nan ba wai an ce na madalla ba ne ka zo ka ce an ce na yi kaza amma ban yi daidai ba to in ya zo ya faɗi na daidai sai a ce ƙarya ne domin ɗabi'a ta ɗan adam in ba shirya ta Allah ba yana ɓoye aibobinsa ne ba ku gane ba ne kai bari a yi ta ƙwalo-ƙwalo billahin lazi a nan akwai wanda ya karya sai da na rantsi kuna dariya ko ba matsanancin ne in ya zo gunka zai ce maka shi matsanaci ne me yasa ya koya yi shi ban san in fadin muna nan ne wannan ma muni ne amma ba mu ɗauke shi muni ba za ku zauna da mutum haka faɗa yana ƙoƙarin sai ka ba shi tafun gaba kuma ya je yawo gantale ne wani gantalalle ne ko ba mu sallah da mazinaci eh yana bayyanawa yana cewa shi mazinaci ne me yasa ya boye saboda aibi ne to idan har za ku aibanta wanda ya zo ya bayyana maku halinsa bai ɓoye ba kuma a rubuce duniya ta karanta inda aibi ne ashe mai amana ne mai gaskiya ne kuma wanda ya san mutunci da tsare abubuwa yadda suke wanda yake ma ba haka bane ba haka bane sallallahu alaihi wa sallam ba a aiko shi ba sai don ya zama rahama ga duniya dukkan kuma naka illa rahamatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ke masa ciwo fiye da ya ga wani zai shiga wuta bai jin daɗi yana damuwa shi yasa aka ce la'allaka bashi'un nafsaka ala asarihim illa mai uminu bi hadha alhadisi asafa tausayinsa rahamarsa jin kansa sai ya gaza sukuni sai ya tsamo ka daga wuta da izinin Allah yasa Allah ya yabe shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai dai wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibun wannan rahamar da Allah ya zuba masa kuma ya tarfa ma waɗanda suka yi imani da shi shi yasa ba sa jin nauyi wajen da'a ga Allah ba sa jin nauyi wajen kira ga Allah ana zagin su ana walakanta su ana jifan su ana cin mutuncin su sun san duk saboda Allah ne suna fatan su zan cikin waɗanda muka karanta ba da dadewa ba cewa mai innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahmanu wadda shi yasa mumini ke jura duk wani dawainiya sannan kalubalen wanda duk bai imani ba wani wahala ne ba yi a ɗabi'a ta rayuwa ko kai imani ko kakai imani sunanka wahalalle naka kadihun ila rabbika kadaha laqad khalaqnal insana fi kabad ɗabi'atul haya la tasfu li ahad idza dahikta bakaita wa idza farihta hazinta wa iza wajarta faqatta haka rayuwa take in yau ta washe maka ka bude baki ka dale gobe sai ta gwamutse maka ka hada fuska kaman an gasa laida in yau kai bushasha kai annashuwa gobe sai kai tagumi ka hada kai da gwiwa haka duniya take wa khala'iqud dunya khala'iqu mumitin للظالمين غدا وللفجار سواء تبادلك الصفاء وتارة تلقيك تنكرها من البغضاء haka take kamar karuwaci yau ita ce gwanakka in ka zo da shi gobe in ka ba ka zo da shi ba ka zama shi'ulinta duniya ce to ka wahalan in ma wahala ce a hanyar da'a ga Allah ka ci riba amma ka wahala a hanyar shedanci ka kare Allah ka kiyaye muka kare mu to wannan aya tana ta jan mu muna roƙon Allah ya datar da mu a abin da muka faɗi ka aza mu akan daidai ka hana mu saba maka ka sanya goben mu tafi yau mu kyau har mu gamu da rahamarka wa subhanakallahumma wa